shekara ta dubu biyu miladiyya wannan kuma shine darasi na goma dangane da littafin mu'amdatul ahkam idan ba a manta ba goma sha daya yawwa darasi na goma sha daya ko to darasi na goma sha daya jiya idan ba a manta babin da muka tsaya kansa babu qada'il fawaiti wa tartibiha mun karanta hadisin da ke cikin wannan babi yau za mu tashi babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha shi babin jiya yana magana dangane da rama salloli alfawa'id waɗanda suka kubuce wa tartibiha da kuma cewa lallai ne kuma idan za a rama su a rama su a jerance babban abin da ke nuna haka hadisin da muka karanta cikin babin hadisin jagar dan abdullahi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da umar dan khattab ba su samu daman yin la'asar ba har rana ta faɗi. to da rana ta fadi din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar ya kammala sannan daga baya ya sallaci magariba wannan sai nuna wajibci na tartibul fawaid to amma inda malamai suke maganan cewa wannan wajibci na tartibul fawaid cewa idan sun zanto kadan dai idan suka yi yawa ba zai iya yiwuwa ba ma'ana idan sun zanto kaɗan to menene kaɗan ɗin sai suka ce sallah hudu zuwa abin da ya kasa wadan suka ce sallah biyar zuwa abin da ya kasa ma'ana sallar yini kenan idan akwai salloli guda biyar a kanka na yi ne baka yi ba kuma lokacin wata sallah ya zo to kafin ka yi wadda kake cikin lokacinta lalle ne sai ka yi waɗancan da suka kubuce amma idan sun ɗara biyar to sai ka fara yin wadda kake cikin lokacinta sannan ka rama waɗancan dan lokacin sun yi yawa kenan babu fadli salatul jama'ati wa wujubiha babin da yake magana dangane da falalar sallar jama'a cewa aba ce mai falala wa wujubiha da kuma wajabcinta cewa sallar jama'a din nan sallar jam'i tilaste ba wai mustahabbi bane ko sunna muakkada kamar yadda wadansu malamai ke faɗa a'a dalilan shari'a sun nuna wajabcinta shi mai sharhi sai dan yi bayani min sumuwi hadhihi shari'a annaha tashra'u fi kaseerin min ibadatiha al-ijtima'at yana daga cikin ɗaukakar wannan shari'a ta mu ta musulunci takan tsara wa mutane a cikin da yawa daga cikin ibadojinsu sai ta tsara musu yi tare al-istima'a taruka allati hiya ibaratun an mu'tamaratin islamiyya wanda waɗannan taruka sai su zanto kamar waɗansu taruka ne ƙanana da musulunci ke tsarawa mabiyansa su rinka yi akai akai yajtami'u fiha al-muslimun musulmai za su tattaru a cikin irin waɗannan taruka nasu li domin su da daman ci gaba da biyayya ga Allah wa yata'arafu kuma su san juna wa yatashawaru fi umurihim kuma su rinka shawara da tattaunawa cikin lamurransu na yau da gobe wa ta'awanu ala halli mashakiliha kuma su rinka taimakekeniya da juna wajen warware matsalolinsu na yau da gobe wa tadawulin ra'ayi fiha tare da musayar ra'ayi cikin dukkan matsalolin da suka fuskance su wa hadhihi al-ijtima'at fiha min al-marafi al-azima wal fawaid al-jasimati ma yafutu al-hasr cikin irin waɗannan taruka da ake a cikin waɗansu ibadoji cikin su akwai amfani masu yawa tare da fa'idoji masu ɗumbin yawa ma ya hasar irin abin da ya fi ƙarfin a ce za a ƙirga shi min ta'alimil jahil farko dai idan kai sallah a gida in kai jahili ne baka san hukunce hukuncen sallah ba inda kowa a gida zai sai ka shekara ashirin kana kwamfale ba wanda zai gani ballan tana mai gyara amma idan aka ce zaka zo masallaci kai ku tare da mutane to inda kuskure kake yi za ka ga mutane suna yin daban da yadda kake sai wannan yasa ka yi tambaya sai a faɗa ma daidai ko wani ya ga kayan kuskure dan sai kuma ya gyara maka wa musa'adatul aji da kuma taimaka ma gajiyayye duk cikin sallar jam'i akan fahimci wani gajiyayye ne wani na cikin halin ka kai sai a tallafa masa wa talyinul qulub da kuma tausasa zukatan mutane su zanto masu kaunar juna wa izhari izzil islam kuma sallar jam'i na bayyanar da daukakar musulunci da buwayarsa wal qiyam bi sha'airihi tare kuma da tsayar da dokokinsa da ka'idojinsa wa awwalu hadhihi mutamarat mafi na ɗaya daga cikin irin waɗannan taruka na musulunci salatul jama'ati fil masjid sallah da ake yi tare a masallaci fa huwa mu'tamarun sadirun baina ahli al-mahallati wahida wannan kamar wani ɗan ƙaramin ƙwarya-ƙwaryen taro ne da ake yi tsakanin mazauna unguwa ɗaya yajtami'una kullu yawmin wa layla za su haɗu a kowane dare da yini sau biyar samta marratin fi masjidihim sau biyar cikin masallacinsu kaga duk wanda aka ga sau hudu ba a su ba sai sau ɗaya za a ce wani ko lafiya wani yana gari sai a san me yake ciki idan halin kaito ya same shi a yi masa kaito idan halin farin ciki ne a taya shi in sakaci ya kuma a wa'azance shi sai ya dawo an gane ku fa yatawassalun wannan sai sa su ci gaba da ibadoji wa yata'arafun su samu sanayya da juna wa yuhaqqiquna nawatal wahdati al-islamiyyah kubra kuma wannan taron jam'i din a masallaci da shi da shi da shi da ire-iren sa kuma sai a samu haɗuwar kai ta gaba ɗaya wadda dama yana daga cikin manufar musulunci mabiyansa su haɗu ba su tarwatse su rarrabu ba don haka dai wannan yar mukaddima ce game da falalar da ke cikin sallar jam'i da kuma wajabcinta yanzu kuma zai ci gaba da koro mana hadisan da suke da alaka da wannan babi alhadisul khamis wal khamsun hadisi na hamsin da biyar cikin littafin gaba daya an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز bi sab'in wa 20 daraja manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul jama'a sallar taro sallar jam'i afdalu ita ce mafi falala min salatul fazzi sama da sallar mutum shi daya shine alfazzu bi sab'in wa 20 daraja tana da sama da ita har da daraja ashirin da bakwai ma'ana idan mutum ya sallah shi kadai in an kwatanta da sallar da wani ya cikin jam'i wanda ya cikin jam'in nan yana sallarsa tana da daraja akan taka da daraja ɗaiɗai har ashirin da bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kaga sai yace daraja bai ce ba afdal min salatil fajr bi 27 juz'an ko bi 27 qit'atan ko wani makamancin haka saboda lafazin daraja na nuna dauka kowa sama sama ne da an ce juz'i ko bangare ba lallai bane ya zanto sama ya iya zantowa sama ko kasa amma dan a nuna falalan abin da dauka kowarsa kun gane ko cikin abin da za a iya fahimta ga kashin wannan hadisi abu na farko fihi bayanin fadlis salati ma'al jama'a wannan asali yake yana nuna falalan yin sallah tare da jama'a abu na biyu fihi bayanu qillati thawabi salati al-munfaridi bin nisbati li salati al-jama'a kuma wannan abu na biyu kuma wato za mu fahimci karancin falalar sallah ga wanda ya shi kadai in an kwatanta da sallar jama'a shi tashi za a ga falalar ta kasance kwarai abu na uku alfarkul kabir fi thawab babban bambanci ta fuskar lada baina salatayil jama'ati wal infirad tsakanin sallah ta mutum daya ko sallah ta jami'i da sallah ta jami'i na hudu sihhatu salatil munfaridi wa ijza'uha anhu hadisin yana nuna mana ashe idan mutum ya yi sallah shi kadai ta yi kun fahimci wannan ko domin da ba ta yi ba da ba a maganin ma a ce an fita daraja yanzu tana da daraja sai dai me an fita wannan ya nuna ta yi dan da ba ta yi ba ko daraja ɗaya babu kenan ba ma za a kwatanta dan ita babu ba a kwatanta ta da komai an gane ku li'anna lafza afdal yace domin lafazin da yake nuna afdalu fil hadith cikin wannan hadisi yadullu ala anna kila salataini fihi fadlun wannan na nuna kowace daya tsakanin sallar mutum ɗaya da sallar jam'i kowace akwai falala cikin ta walakin tazidu ihdahuma ala al-ukhra sai dai ɗayar ta fi yar uwarta wa hadha fi haqqi ghayr al-ma'zur taban wannan kuma dama ga mutumin da baya da uzuri amma ga mutumin da yake mai uzuri kuma shi wannan amma al-ma'zuru faqad dallat an-nusus ala anna ajrahu tam ma'abucin uzuri a dalilai da dama sun nuna cewa ladansa yana nan cikakke kaɗan daga cikinsu da zan iya tunawa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan abin da mutum ya bar ya saba yana yi lokacin lafiyarsa sai rashin lafiya ta zo ta hana shi bai yi ba to za a rubuta masa ladansa gashi yana yin sa in lokacin yin yayi ka saba kullum baka sakaci dangane da sallar jami'i sai wata rana rashin lafiya ta kama ka baka fita sallar jam'i ba sai kai a gida to a gida din nan da kai sai a baka darajar sallar jam'i din nan 27 kamar ka je masallaci kaga wannan falala ke nan da mutum ke samu amma idan mutum yake zuwa da gangam ba tare da uzuri ba ba tare da wani dalili ba to sallar da ya a gida ta yi to sai dai kuma ba zai samu wannan darajar ba ta 27 hasali ma yana da zunubi ne ya yi taurin kai ya ki zuwa sallar jam'i alhali ko wajibi ce duk da cewa wannan hadisi da muka nuna fallar yake nunawa bai nuna wajibcin ba الحديث السادس والخمسون حديثنا همسن دشدا أتكم وانا للتافي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضيفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاته من تزر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري wani hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira limamin hadisai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatul rajuli fil jama'a sallar mutum cikin jam'i تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين درجة تضاعف أنا ننن كاتا تفسكر لا دا فللا على صلاته في بيته bisa ga sallarsa da ya a gida shi kadai wa fi sukihi ko a rumfarsa ta kasuwa shi kadai ana lallinka waccan ta jam'i din 25 na zaifa halinki 25 ɗazu mun ce linki ashirin da nawa ashirin da bakwai yanzu kuma an ce linki ashirin da biyar kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fito daga bakin da baya ƙarya wa ma yasiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha mu ko mun san a duniyar lissafi akwai bambanci tsakanin ashirin da biyar da ashirin da bakwai domin idan aka ce za a yi maka karamci tsakanin a baka ashirin da bakwai da ashirin da biyar wanne za ka zaba. ashirin da bakwai ya aka ce tilas sai an yi maka ukuba ko dai a yi maka so ashirin da bakwai ko a so ashirin da biyar wanne za ka zaba a ce akwai bambanci tsakanin su a ce akwai bambanci tsakanin ashirin da bakwai da ashirin da biyar to me waɗannan hadisai suke nufi bayani zai biyo baya sun makara manzan Allah ke cewa dai tana da ana ninninka kata ta fuskar falala har su liɓi ashirin da biyar yace wa zalika hakan da za a yi din nan nan ka falala din da daraja annahu idza tawadda'a shi dan adam idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwalarsa menene kyautata alwala kuma shine mutum yayi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shine cikakkiyar alwala kenan wanda mutum bai bar lam'a a ciki ba ko mutum ya kiyaye bai furta wani zikiri ba sai zikirin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun kharaja ila al sannan sai ya fita zuwa shi masallaci la yukhrijuhu illa as-salah ba abin da ya fito da shi daga gida ko fasa ta kasuwa sai sallah manufarsa zan je in yi sallar jami'i shine dalilin da ya fito da shi daga gidansa manzo Allah ce lam yakhtu khutwa ba zai yi wani taku daya ba illa rufi'a lahu biha daraja fa sai an dauka darajar shi da wannan takun wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an karkade wani kuskuren sa da wannan taku kowane taku daya daga darajar mutum kuma a sauke wani laifi da yayi baya fa idza salla idan yazo masallaci yayi sallah tare da jama'a din lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za su gushe ba suna ta masa addu'a domin as-salatu anan bi ma'ana addu'a lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a ma da mafi musallahu matukar yana nan a wurin da ya sallah din bai tashi ba menene ma'anar mala'iku su yi masa addu'a ko su yi masa salati shine fassaran su zai zo Allahumma salli alaihi abinda mala'ikun ke faɗa kenan Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu haka suke ta maimaitawa Allahumma salli alaihi Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi ma'ana Allah biya masa bukatarsa Allahumma ghfir lahu ma'ana Allah ka suturce zanubansa da yayi ya zanto kamar babu zanubi Allahumma arhamhu ya Allah ka yi masa rahama ka ji kansa haka za su yi tewa mutum lokacin da ya gama sallah yana zaune a wajen wala yazalu fi salatin ba zai gushe ba daidai yake da kamar yana cikin sallah man tazara salata matukar dai abin da yake jira a masallaci shine sallah to yanzu dan Allah ko da ce sallar jam'i ba wajibi bace ba amma waɗannan falalolin wanda sai a jam'i ne ake samun su ba a samu idan mutum ya sallah shi kada ko su kaɗai sai su tura ka tafi sallar jam'i kayi alwala ka kyautar alwala fitowa da kai kowane taku ɗaya za a ɗaukaka darajanka akan kare zunubinka idan ka zo ka zauna kana jiran sallah kamar kana cikin sallah ne man tazara salat matukar jiran sallah yace to kamar yana cikin ta kenan la yazalu fi salat la yazalu fi salatin man tazara salat matukar jiran sallah yake to baya gushewa kamar yana cikin sallah ne kuma an tashi an yi sallah kuma an kammala bayan an kammala ko malaiku suna nan suna taimaka salati Allahumma salli alaihi Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu matukar yana wurin ba tare da ya tashi ba to ko da waɗannan kadai a ce da su ne sallar jam'i ta ko. akan sallar mutum da ai waɗannan kadai sun wadatar wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi to sai mu koma kan maganar cewa me yasa a cikin wannan hadisi aka ce linki 25 a wani hadisin kuma da muka karanta baya aka ce linki 27 to ya za a hada kan waɗannan hadisai ya zanto ba su ci karo da juna ba dan zahirin da safin akwai cin karo da juna tsakanin kirgen 25 da kirgen 27 an gane ko to malamai sukan yi maganganu malam ya kawo ɗaya daga cikin nan gurin cikin maganganunsa yake cewa dai babban abin da ake haɗa kan hadisan da su shine li'anna mafhumal adadi gaira muradin ala sahihi min aqwalil usuliyina fa huwa dakhilun fi dhumnihi ma'ana dai darajar da zamu dauka ta karshe din ita ce nawa kenan 27 yace domin kishiyarsa ashirin da biyar yana iya narkewa cikin ashirin da bakwai din sai mu ɗauki ashirin da bakwai kawai shine abin da annabi ya faɗa ko ka zo kawo labari kar ka kawo labarin mai ashirin da biyar sai dai ka ce mai ashirin da bakwai don wani ce ga hadisin ashirin da biyar sai ka ce ai ya narke ya shige cikin hadisin ashirin da bakwai ina fata an fahimta don mafahumar adad gairu marad wato mafahumin adadi ba a kirga shi cikin mafahumat da za a kafa hujja da su a babin usulul fiqh to wannan maganar sa kenan yace ita ce tafi karfi bai kawo wata ta ba shekul islam ibnu taymiya yake cewa a'a hadisin da yace daraja 25 yan kan ya kalla idan kai sallah kai kadai kana da daraja daya idan kai cikin jama'a za a baka daraja daya naka na na kai kai masallacin sai a baka ashirin da biyar na jama'a yace hadisin da ce ashirin da biyar ya kyale sallar masallaci shi kadai ya kyale ta mai jam'in abinda aka dora masa kai na karin falala ya kalla wanda yace ashirin da biyar kuma a wanda yace ashirin da bakwai ya hada da sallar ka kai kadai da kuma abinda mai jam'i ke samu da kuma doriyar da ake samu kai ya zama nawa kenan ina fatan kun fahimta ga wannan lissafin mu ya fito fili kwarai da gaske da shekul islam ibn taymiyyah me za a iya fahimta cikin wannan hadisi cikin ababen da za a fahimta fadilatu salatil jama'ati fil masjidi wa mudha'afatiha falalar sallar jama'a cikin masallaci wa mudha'afatuha da lunkuwar ladanta wa fadilatul jama'ati tahsulu bi ayyi adadin yasduqu alayhi ma'anal jama'a falalar sallar jam'i kuwa tana tabbatuwa ne da kowane adadi da ya iya gaskatuwa a sa masa sunan jama'a ala anna kasratal adadi ad'a li husuli ziyadati fi duk da cewa kuwa yawan adadin jama'a din kuma yana ƙara jawo samun wata ladar daban abun nufi yanzu a musulunci wani adadi ne za a ce musu jam'i in sun yi sallah sun yi sallah jam'i mutum nawa biyu in mutum biyu suka yi lalle ta fi sallan mutum ɗaya da daraja ashirin da bakwai kamar yadda in mutum dubu ne ma darajar ɗaya ashirin da bakwai wannan dangane da jama'a kenan da bambancin mutum ɗaya ba bambanci tsakanin tsakanin jama'ar mutum biyu da mutum dubu kowanne dai falalan ashirin da bakwai tana tabbata to sai dai idan adadin masallatan ya yawaita to akwai ƙarin wata falalar wani ƙarin wani lada kuma daban wa zalika limarawahu rawahu ashabu sunani saboda abin da ashabu sunan suka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wa Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal min hadisi Ubay bin Ka'ab marfu'a daga hadisin Ubay bin Ka'ab hadisi ne daga manzon Allah min anna salatar rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu hadisin yana cewa sallar mutum tare da mutum dan uwansa ta fi kowa sama da sallarsa shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'a wahid sallarsa da mutum biyu ya fi a shi da mutum ɗaya kawai suka yi ya takaita hadisin anan amma in ba haka ba a ruwayar muwatta na imam malik ruwayar imam malik al-muwatta yace kullama zada al-adadu fa huwa ahabbu ila Allah yayin da duk adadi ya karu to ya fi kaunatuwa a wajen Allah sama da adadin da bai kai wannan yawa ba ina fatan kun fahimci wannan da zaran kayan jam'i ko ku biyu ne kana da daraja ashirin da bakwai idan masallacinka yana da jama'a da yawa ya fi masallacin da kila mutum goma ne kadai ko masu sha biyar masallacin da kuwa suke da mutanen da sun kai ashirin ya fi masallacin da mutanen su goma sha biyar ne kadai ina fatan kun fahimta kullama zada al'adadu fa huwa ahabbu ila Allah ya rage na mu sake karantar labazin aljama'a ko da ke bari mu karasa fawaid din na biyu an naqsu fi salatil munfaridi wa ta'akhuriha fil fadli an salatil jama'a ashe akwai tawaya ta fuskar falala dangane da sallar mutum daya idan an kwatanta da sallar jama'a na uku annal jama'ata laysat shartan lis wato ita sallar jam'i ba sharadi bane ba wajen wajen wajen sallah a ce dole sharadi ne sai in kayi jam'i sallar ka tayi in baka yi jarki ba bata yi ba haka wani ba domin da a ce in mutum ya shi kadai bata yi ba da nawa ba zai ma faɗo jiko ba tsakanin ta mutum ɗaya da mutum da da jam'i ina fata an fahimta fa tujizu min al munfarid in mutum ya shi kadai sa ta wadatar ya sauke wajibin sallah da aka dora masa ala naqsin kabirin fi sawabiha duk da cewa kuwa akwai tawaya mai yawa a cikin ladan ta kuwa na hudu أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحث الخطايا واستغفار الملائكة مترتب على إحسان الوضوء yace za mu fahimta cikin wannan hadisi duk wannan falala wanda ta kunshi ɗaukaka darajar mutum ya fi kurakuransa istighfarin da mala'iku za su yi masa dukkan wannan yana jerantuwa ne ga wanda ya kyautata alwala kyautata alwala ku shine kamar yadda muka faɗa ka yi ta yadda annabi ya yi ka yi ta yadda annabi ya yi ba ragi ba ƙari wal khuruj min al bayt ila al masjid li qasd salati bi niyyatin khalisa tare da fita daga gida zuwa masallaci don sallah kadai da kyakkyawan niyya fa thawabul mazkur murattabun ala majmu'i hadhihi al a'mal ladan da aka ambata ta jam'i yana jerantuwa ne kan waɗannan ayyuka kyautata alwala fitowa daga gida ba dan komai ba sai dan sallah to wannan shi da sai a baka wannan fadlan walau khala minhu juz'un lam yatarattab alaihi ma dhukira min al da za a samu alwala ba yi kyau ba duk falalantar da aka ambata na sallar jama'a ko a masallacin maka kai baka same shi ba an gane ku na biyar anna limuntaziri salati sawabu man huwa fi salah mun fahimta cikin wannan hadisi wanda ya zauna yana jiran sallah za a bashi ladan kamar gashi nan yana cikin sallah الحديث wal والخمسون حديثنا عن نعم سند da bakwai cikin عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا fa yusalli bin nas thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace asqalu salawati ala al munafukin mafi nauyin salloli akan munafukai. salatul isha sallar isha'i wa salatul fajri da sallar asubahi waɗannan salloli suna da nauyi kan munafukai su fada ma asali munafukai sun faɗi imanin ne da baka a zuci ba su yi imani ba amma suna yin sallah a zahiri cikin jam'i ba don komai ba don su yi wa mutane rufa-rufa kar a gane su don su rika rufa-rufa to duk da haka kowace sallar nauyi gare ta akan su ba sa son su je amma wadda ta fi nauyi ita ce ta asubahi da kuma ta abin nan ta isha'i suna son a ci gaba da yadda da musulunci su lokacin asubahi kuma akwai daɗin barci lokacin isha'i kuma bayan an yi magariba an koma gida to sake fitowa karo na biyu kuma akwai wahala to shi yasa sai abin ke musu nauyi ma'ana abinda wannan hadisi ke nuna ta wannan bangare kowane sallah ma wahala take musu amma wacce ce tafi wahala isha da asubahi da asubahi dan yace asqalus salati kenan ba kai salawatu sakila lakin hadhihi asqal dan shine afa da tafdil abin da yake rawa kenan asqalus salawati al munafiqin salatu al isha wa salatu al fajr walau ya'lamuna ma fihi ma inda sun san abin da ke cikin ladan sallolin nan biyu asubahi da kuma isha'i la tawhuma wa dawhabwa da sun zo musu ko da suna rarrafe ne akwai waɗanda suke fassara hausa wacce ce walau habuwan koda da jan gindi ne jan gindi ba shine alhabu ba alhabu shine rarrafe menene rarrafe mutum ya rinka tafiya kan gwiwoyinsa da kuma hannayensa hannayensa yake abin nan haka da sauransu da gwiwoyinsu shine ake kira alhabu a larabci wanda jan gindi ko ba haka yake ba an gane ko ma'ana da mutum ya san ladan da ke ciki kuma ya zanto ba zai samu zuwa ba sai dai a ce ya zo masallaci da rarrafe duk da haka da ba zai yadda wannan ladan ya wuce shi ba sai ya zo da rarrafe din walaqad hamamtu an amura bis salat manzo Allah ce na himmatu nayi kir nayi saura kadan in himmatu wajen yin umarnin ayi sallah fa tuqamu sai ayi iqamarta thumma amura rajulan sannan umarci wani mutum cikin jama'a fa yusalli bin nas dan wa mutane sallah a matsayin liman thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum huzam sannan in tafi da waɗansu mazaje kowa da kan itace ta da shi ko jimkin itace da shi huzam jam'i na huzma al huzma kuma shine miqdarul qabdati min al hatab wato gurgudan jimki guda ne na kiraran da ake hura wuta da su wadan suka ce gurgudan dauri guda wanda za a daure haka a dora a sako akan kafada to manzo Allah ce saura kirz wata rana in sa yi kamar sallah in ce kai wane ya jami'i da wane da wane da wane ku dauko kawunan itace ku biyo ni ila kaumin in tafi gidan waɗansu mazaje la da salata waɗanda ba sa halartar sallar jami'i fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar in kone gidajen nasu da wuta kowa ma ya huta manzo Allah ce saura kirsi wannan an gane ku to wannan shine abin da ke nuna wajibin sallar jami'i din kenan dan in mustahabi ka kabari manzo Allah ba zai ce je kona gidanka ba amma wanda ya bar wajibi fa shine manzo Allah ce da sauran kirista ya je ya sa an kona gidajen nasu kowa ya huta to abin da yasa manzo Allah bai je ya kona ba saboda abin da yake cikin gidan na mata da yara su mata ba wajibi bane su zo jam'i yara ma ba wajibi bane ba to idan aka ja ka kona gidan suna ciki Allah kalli kaga za a riskar da hukuma ga wanda bai da laifi to saboda su ne kawai annabi bai kona gidajen wanda ba su zuwa jam'i ba amma da a ce gauraye ne gidan ba <laughs> to da annabi ya bi ya bi gidan ya kokkona to kai me zai shigar da kai a gida kai kadai <laughs> ba sai ka fito ka je jam'i ba ma'ana da annabi ya je ya kone gidajen haka gaba ɗaya kowa ya huta amma sai ya kyale saboda abin da ke ciki na yara da sauran to wannan shine babban dalili ga wurin malaman da suke ganin cewa sallar jami'i din nan wajibi ce to dama su malamai sun yi maganganu daban-daban wanda malam ya kawo su anan akwai waɗanda suke ganin sallar jami'i sunna mu'akkada ce cikin sa akwai waɗansu daga cikin malaman mazhabar malikiya da shafi'iyya sallar jami'i sunna ce mu'akkada abin nufi akwai falala ga wanda ya je wanda bai je ba kuma baya da laifin komai in ya tsaya ya a gida shi kadai an gane ku waɗansu kuma suka ce farzun alal kifaya bi ma'ana idza qama bihi al-ba'd saqata an al farali ne na kifaya idan an samu wani adadi sun je sun yi to sun daukewa sauran jama'a amma in duk unguwa aka ke zuwa a yi to duk unguwar an yi tarayya wajen laifi an gane ku amma Imam Ahmad da sauran ahlul hadith suka tafi bisa ga cewa sallar jam'i farilla ce ta aini wajibi ne akan ka wajibi ne a na wajibi ne akan wancan wajibi ne akan wancan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku cikin baligai ba matafiya ba ba marasa lafiya ba ba kaza ba dai waɗanda suke da uzuri ba wanda shari'a ta soke jami'a kansu to sallar jam'i wajibi ce akan kowa da kowa wannan magana ko akan ta Sheikhul Islam wato ainihin ibn taymiya ya tafi kuma lalle dalilanta suna da matukar karfi kwarai da gaske ɗaya daga cikin dalilan su wannan hadisi da muka karanta na Abu Hurairah ba inda za annabi je ce ko kona gidan mutum dan mutum ya bar sunna muakkada ko dan mutum ya bar mustahabbi ko dan mutum ya ban fardu alal kifaya domin da fardu alal kifaya ne in waɗansu sun yi na sauran laifi kuma wanda bai je ba shi kuma ya baya da laifi dan me kuma za ta kona masa gidansa kenan kaga wannan dalilin nan na zahiri cewa ta fi karfin fardu alal kifaya lalle fardu ayin ne kuma lallai ta fi karfin a ce sunna muakkada an gane ku dan saboda haka wannan babban dalili ne da ke nuna wajibcinta sannan da hadisin cikin sahih muslim wanda wani mukaho ya zo ne bi izinin cewa manzo Allah ya fi masa sallar jam'i manzo Allah ce je ka har ya tafi je kirawo shi yace idan an yi kiran sallah a gidanka kana ji yace eh yace to lallai sai ka ansa jam'in gashi mukaho ne amma ba ya yafe masa ba sai ya zo jam'i to duk wannan ya nuna menene kenan wato ainihin ashe sallar jam'i din nan wajibi ce wannan dai shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai abinda za a iya koya cikin wannan hadisi anna salatal jama'ati fardu ainin lalle sallar jam'i farla ainin fi kan kowa da kowa ala rijalil baligin kan mazaje baligai na biyu anna man taraka al jama'ata bila udhrin asimun yastahiqu al uquba duk wanda ya bar sallar jam'i ba tare da uzuri ba to yayi laifi kuma ya cancanci a yi masa uquba wannan ta sa Abdullahi dan Mas'ud yake magana dangane da sallar jami'i yace wallahi na ga ɗaya cikin sahabbai za a taho da shi baya da lafiya yutahada bihi bainar julaini hatta yuqama fi saf ana kallafa da shi tsakanin mutane guda biyu wannan ya rike kafadarsa ta dama wannan ya rike kafadarsa ta hagu har sai an zo tsakiyar saho turmutsutsun saho ne zai rike shi amma inda kowa zai kauce zai faɗi saboda rashin lafiya yace ba sa sakacin sallar jami'i yace domin sunnar annabi sunnar annabin ku ce walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum yace in ku kuka bar sunnar annabin ku to za ku halaka to kaga abin da ke da sunnar annabi ba wai sunna a usulin a yaran malaman usulin fiqh ba wanda suke ganin sunna shine abin da yake gairul wajib a sunnar annabi ma'ana tafarkin annabi kenan da haka malai yake dukkan wanda ya bar ta ya cancanci a masa hukuma na biyar an nadar al-mafasidi wannan ukuba din ba daidai ko mutane ne suke yin ukuba ba amma idan yau aka ce an kafa shari'ar musulunci ko mutane suna sakaci da sallar jam'i gwamnati na iya kawo mutum ta yi masa ukuba ba a ce ga wani haddi da za a yi masa ba na bulala ɗari ko kaza ko kaza amma sai a yi masa wata ukuba wadda za ta sa a daina sakaci da sallar jam'i an gane ku wannan kuma abu ne da ake mufawwadun ilal amir auna na'ibuhu kal qadi wato shi al-amir shine wanda zai yanke wace hukuma za a yi masa ko na'ibansa kamar alkali shi zai yanke wace doka ya kamata a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i na uku an anna dar al-mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih toshe barna shi aka fi kula da shi sama da jawo amfani kai ne kake kokarin ka samo wa mutane wani amfani amma wajen kokarin samo da amfanin tilas sai wata barna babba ta faruwa da ta fi wannan amfanin girma to sai ka sai ka hakura saboda wannan barna a hakura da wancan amfani. a ina za mu fahimci wannan cikin wannan hadisi yace fa innahu lam yamna'hu min ta'dhibihim bi hadhihi at-tariq illa khawfu ta'dhib man la yastahiqu al-'adab abin da ya hana annabi je ya kona gidajen mutane sai dan ji tsoron kar yayi ukuba ga wanda bai cancanci a masa ukuba ba shine wa mataye da yara kanana yanzu kaga maslaha ne a yi wa mutanen da ba sa zuwa sallan jam'i uku ba ba maslaha ba ce ba amma mafsada ce babba idan wajen yi musu uku ba dan abin ya shafi wanda baya da laifi kamar mata da yara to kaga anan gurin ijtama'at maslahatu wal mafsada ga maslaha ta zo ga mafsada ayyuhuma yuqaddam yuqaddamu dar'ul mafasidi ala jalbil masalih shine ka'idar malamai suke cewa jalbul dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih wannan mas'ala ce mai fadi wanda yake idan mutum ya fahimce ta za ta taimaka masa a babu da dama duk abin da kake ganin idan kai akwai maslaha amma kuma yinsa kuma zai jawo babbar baraka to sai ka ki yi din dan saboda gujewa wannan babbar baraka din da ake jin tsoron faruwarta yanzu ga Abdullahi dan Mas'ud ya san idan annabi ya je aikin haji a kwanakin mina gaba ɗaya raka'a biyu yake shine sallar annabi annabi bai taɓa yin wata sallah mai raka'a hudu a matsayin hudu ba biyu yake yi aka tambaye shi fatawa ya ce biyu ne amma ra'ayin Usman dan Affan raka'a hudu ake kaga ya saba wa annabi kalala a ijtihadinsa amma sai Usman dan Affan a matsayin sa na imamul muslimin sai ya zo ya ja mutane jam'i ciki har da Abdullahi dan Mas'ud sai ya musu raka'a hudu kuma abdullahi dan mas'ud bai fita daga cikin sahu ba sai da aka yi raka a hudun da shi tur da aka kare sai masu kunji kunji kai suka ce ba kai ne kai fatawa ba je ko shekarun je cewa raka biyu yake yanzu ya aka kaba Usman da amfani kuka raka hudu yace har gobe fatawa ta raka biyu ce ba za a yi hudu ba yace amma na bi shi mun yi hudu tun da shi hudu yake li annal khilafa sharrun dan sabani sharri ne wannan hadisin yana nan cikin bukhari kaga kalara kenan kamar rana lokacin azhar yana nan cikin bukhari to zai dan wani ya zo fahimci wannan a yau in duk gari za su saba masa su ce raka'a hudu za su yi shi tun da ya fahimci biyu zai yi ya gwammace kare je sallar jami'i din yayi ta yin bibi shi kadai duk abin da zai same shi ya same shi yanzu da fikihun sa da fikihun Abdullahi dan Mas'ud wanne ne daidai kenan shi sa ka fahimci abu cewa wannan abu daidai ne a shari'a daban yiwuwar dan baka shi kuma a aikace daban Allah manzon Allah ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li mai wannan hadisi ke nufi idan mutum ya ga wata ya dauki azumi in an ga wata kuma jama'a kuma su yi mai su aji to sai ka je gashi ka ga wata ko shakka ba ka yi wannan wata ne ka zo ka ba da labarin ka ga wata sai aka ki yarda da kai aka ce san ba a yarda ba ƙarya kake yi kai ko ka san ka ga watan nan to yanzu za ka tashi da azumi duba da cewa ka ga wata ko kuma za ka ki tashi da shi don ka dace da jama'ar gari ku faɗa mini idan baka tashi da azumi ba ba annabi ya ce sun mu da ruwa ya tihi wa abdul da ce ba ka saba annabi ko ka saba masa ba to kaga abin da ya kamata ku kalla kenan yanzu a nan gurin duk duk wanda ya tashi da azumi a irin wannan yanayin ba ya da azumi a wurin Allah duk da ya ga wata ba zai kalli mana don hadisin ba ina ba ta fahimta saboda da jam'i da idi da daukan azumi da arafa dalayya ibadatun jama'iyya ibada ce ta me ta jam'i ta jama'a wani wani mutum shi kadai ko dan su tsiraru ba za su ware ba sai ga yadda za su yi su kalubalanci gari gaba daya ina fata an fahimta duk wanda ya kalubalanci gari gaba daya yaje na shi kadai to ya san dawa bai da shi da haka annabi ce a mu yau mai sumun nas wal fitru yau mai fitrun nas wan nahru yau mai nas ma'ana azumi shine ranar da jama'a mafiya yawa suka dauka dan ka gani kai kadai waye zai kula daga nan amma ba ai kana da hadisi kace sun mu da waye su wa abdu to ka gani an ki yadda ba a yadda ba mu yadda da kai ba ka je kai ta ganin ka mun ki yadda sai ka yi gina dole ka dawo ka bi mu in kana son azumin ka yi daidai in kace zaka yi daga nan ka kuma baka da azumi dan ba watan ake bautawa ba sha'irul layli ne wannan wata kake bautawa Allah yake wa bauta amma wadannan Allah ya sa su shi'a'ir kuma ya kawo ka'idoji na yadda ko rashin yadda shi yasa ibada ba a yin ta da son zuciya ko ba a yin abu da gaggawa in ka fahimci abu kai kadai jama'a ba su fahimta ba kar ka tayar da rikici ka ce dole kowa sai ya fahimta wallahi sai shi ɗan ya kawata ma kana mummunan aiki amma kana ganin daidai kake duk dan bid'a da kake gani gane yake da ke wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ka kalubalanci dukkan mutane kowa ba iya ba sai ka kadai dukkan wanda rike a kawo lasan a hannunsa zai taba kowa to zai waye gari saura shi kadai kowa ya zama kafiri saura kai kadai ne musulmi ko kuma da alalakalli kowa dan bid'a ne kai kadai ne dan sunna kuma kai ba malami bane ba amma kuma kai kadai ne dan sunna kuma cikin waɗanda ka saba akwai wanda zai shekara ashirin yana karantar da kai bai muzakara ba amma duk da haka shi ne yake kan kuskure kai ne kake kan daidai dan Allah ka yi adalci shekara ashirin zai yana karantar da kai ko duba littafi bai bai muzakara ba idan zai bi layi ne ya faro maka baka taba karanta nahawu ba ya faro maka da daga nahawu a fara daga ajrumiya a je qatrun nada a je wane ne a je har a je alfiya wannan kawai in zai karantar da kai wannan kafin ka iya hau sai ya kusan shekara biyar yana yi kafin ka sauke waɗannan layi wannan salabas din na nahawu kadai sai ka shekara biyar kana yi sannan ya zo faro da kai usul fiqh daga wani littafi za ku fara daga warqat fi usul fiqi a shiga kaza a shiga kaza a shiga kaza wannan na mazhaba dai sai kuma yazo a yi muqarana tsakanin mazhabobi a usul fiqi din sana a zo kan fiqh da ne fiqhul mujarrad sannan fiqhul muqaran sai a yi shekara 20 ana yi amma kuma duk da haka kai din nan dai da baka san komai ba kana nan a matsayin jahili amma kai kadai ne kake daidai sauran kuma duk kuskure suke kowane malami dan bid'a ne kai kadai ne san sunna <laughs> aiki sabo kenan shedan ne kawai ya kawata maka duniyarka dan ne wallahi ke kawata mutum shi addini dama bangarori guda biyu ne dan adam ke kuskurewa akai bangare na farko bangaren sakaci abu kaza la ba'asa abu kaza la ba'asa la ba'asa to ka la ba'asa la ba'asa sai ka fita daga addini baka sani ba sakaci komai larura larura larura larura da abin da yake laruran gaske da wanda ita larura ba ta da zawabi tana da zawabi eh akwai larura amma kullu darura kuma tuqaddaru bi kasriha to dole sai ita wannan kenan bangaren na biyu da shi dan zai daka shine bangaren zafi da yawa in ka fiye zafi da yawa kuma sai zaka ku tafi a zafin har sai ka fice abin da yake daidai shine as-siratul mustaqim haka waɗannan guda biyu suke al'ummar da suka bata bayan mu wannan ne dalilin bata su yahudu sakaci yasa suka bata nasara zurfafawa da zafi yasa suka bata zurfin yahudu sakaci kaga suna da ilimi amma sai suke yin aiki da abin da suka sani nasara ba su da ilimi amma kuma za su gina akan haka kuma dole suna son a su akan haka to shi yasa shekul islam ibnu taymiya yake cewa dukkan wanda yake da ilimi amma baya aiki cikin al'ummata lahu shabahun min al-yahud yana da bangare na kamanceceniya da yahudawa dukkan wanda yake ibada da jahilci kuma yana so a bi su kan jahilcin sa cikin al'ummar mu yace lahu shabahun minan nasara yana da wani rabo na nasaranci ta tare da shi wane ne wanda yake dan saka tsakiya man jama'a bainal ilmi wal amali wanda ya hada ga ima ga aiki ga ilimi matukar baka ilimi sai aiki zaka bata matukar baka aiki sai ilimi kuma haka kuma zaka bata dole sai ka hada labudda min aljam'i bainahuma dole sai ka hada gaba daya aya daya ta hada su alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wal mu'minat wa maswaakum Allah sai fa'alam me yake nufi da fa'alam kai ilimi kafin ya ce kai aiki kenan kafin ya ce salli Zaki amwalak sum wa amur bil ma'ruf wa nahy munkar kafin duk wannan menene fa'alam ka ilmantu annahu la ilaha illa Allah cewa ba abin bauta bisa ga cancin da sai Allah sannan sai kuma yace wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat kaga istighfari aiki ne sai ka fara umarni da ilimi kafin me kafin aiki to yau sai ka fara aiki kayan nisa sai ka zo kana tambayar wai me dalilin wannan aiki to idan aka gano babu dalili akai kuma sai ka yaya Allah ya rufa mana asiri don haka dai abinda dai wannan ke nunawa wato dar'ul jalbul masalih jalbul masalih wato ga dar'ul to ana kaddamar da dar'ul mafasid ala jalbil masalih wannan ka'ida ce mai matukar muhimmanci Sheikhul Islam Ibn taymiya yayi sharhi mai yawa akan ta cikin da dama daga cikin sa na hudu annal munafiqin lam yaqsidu bi ibadatihim illa ar-riya'a was-sum'a li'annahum lam ya'tu ila salati illa hina yushahiduhum an-nas ibadar munafukai ba abinda suke nufi da ita sai riya da jiyaswa cewa a ga sun yi ko a ji sun yi don haka shi yasa ba sa zuwa sallolin da mutane ba za su gansu ba shine sallar isha'i da sallar asuba galibi in ka zama ba za a gani ba su sai su ki zuwa amma ta rana da za a gani sai su zo na biyar fadlu salatai al-isha'i wal fajr a cikin hadisin akwai falalan sallar isha'i da sallar fajr na shida fiqalu salatay al-fajr wal isha wato nauyin ita sallar asubahi da kuma sallar isha mahmulan ala adaihi ma fi jama'a wannan yana nufin in za a yi su cikin jam'i ne wa hadha ma yadullu alayhi siyaq kuma shine abin da jerin kalmomin hadisin ke nunawa wa inna ma saqulata li quwwati da'i ila takhalluf abin da suka yi nauyi saboda karfin abin da ke jan hankalin mutum har ya tsaya bai je ba an kuma ya bar su wa quwwatu sarif da karfin abin da zai kautar da shi an huzurihi ma wajen halarta su shine lokacin asubahi lokaci ne na bacci lokacin isha kuma gaskiya galin lokaci ne na hutu bayan mutum ya sha wahala da rana abin da nake so in cike mana na bayani a nan gurin shine wato wani abu da na sha faɗakarwa a kai a cikin tafsiri tun shekara biyu ko sama da haka cewa ita jama'a salatul jama'a ana sa mata jama'a ne an gane ko idza ijtahada az-zaman wal makan la budda min istima'i az-zaman wal makan dole tsakanin mamu da liman zamani ya hada su wuri ya haɗa su to idan suka yi sallar ta zama mai jama'a zamani ya haɗa su wuri ya haɗa su idan zamani ya haɗa su wuri bai haɗa su ba jam'i bace ba idan wuri ya haɗa su zamani bai haɗa su ba jam'i bace ba kamar ya wuri ya haɗa su na shigo masallaci yanzu na gama sallah na fita kai ma sai ka shigo kai sallah ka fita yanzu wuri ya hada ko bai hada ba amma za mu ne hada mu da sallah ta da taka za a samu suna jam'i ba jam'i wace ba to haka idan zamani ya hada mu wuri bai hada mu ba ga ni ina yin sallah ga ka kai ma kana yin sallah kana aiki da ruku'ina ina aiki da ka amma wurin bai hada mu ba ni ina masallaci kai ko kana gida sautin lasbika kake biya na kai maka an sakuwa kake bi yanzu a nan gudun zamani ya haɗa mu a mauri ya haɗa mu ba a kiranta da suna jam'i sai zamani ya haɗa wuri ya haɗa ashe kenan dukkan wanda ya zo masallaci a yi kiran sallah a masallaci a maimakon ya zo masallaci ya bude ma sai kiya daga can da titi akwai inuwa sai ya shimfiɗa kuma sahu bai kai can gurin ba sai ya فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وان hadisi an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sai da mun tabbata gare shi kala annabi ya ce idza ta'zanat ahadakum mumra'atu idan ɗayan ku matarsa ta nemi izinin sa ila almasjid tace za ni masallaci fala yamna'aha kar ya dai hana ta kun ji duk wanda <laughs> duk wanda matarsa ta ce za ni masallaci annabi ya ce fada yamna a kar ya hana ta tana da haƙƙi da ta je ce ai kin sani ne manzon Allah ya ce ba fa hana ki zanyi ba amma dai manzon Allah ya ce sallar ki a gida ta fi falala sama da ki je jam'i ko da ko masallacin sa ne wannan ba wa'azi ne kake mata da shawara ba da kwadaitarwa shine kawai abin da zaka yi eh na ji manzon Allah ya faɗa kuma lalle yayi gaskiya amma da lalle yau ina son in je jam'i babu yadda ka iya dole sai ta tafi ai Umar ya fi ka zafi amma babu yadda iya haka matarsa za ta zo yana tsaye ta ce ba na kofa ina za ki masallaci ka ko san dai annabi bai hana ba kai ba za ka hana ba duk zafin ka <laughs> ba da Umar ya haka zai bari kuma a tafi إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله mai rawaito sai Bilal ibn Abdullah shi wato dan Umar yana da da sunansa Bilal sai yace wallahi ne wallahi sai mun hana su shi me yasa yace za a hana su dan ya ga mata sun kirkiro wani abu irin wanda babu lokacin annabi fita da kwalliya da kaza da kaza da kaza wanda lokacin annabi ba sa yi sai ya dogara da wannan abin da suka farar wa kansu na fita da kwalliya bisa ga cewa za a hana su zuwa masallaci shi kuma abdullahi dan wani ganin tunda annabi ya ce kar a hana su bai iyakance zamani ba bai ce ba sai in bayan rayuwa ta zamani ya gurbace to ku hana inda ko ai annabi Allah na iya sanar da shi ta hanyar wahayi wannan zamanin ai ya ma sanar da shi ya ma sanar da shi Abu Hurairah ke cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tun da asubahi ya zauna yana ta bayani har zuwa lokacin azhar ya ci gaba da yi kuma har la'asar har lokaci kaza duk yana mana bayani dangane da gaibun da Allah ya sanar da shi wanda muka rike mun rike wanda muka manta mun manta Allah annabi ya san kenan Allah na iya sanar da shi cewa ga gurbacewar karshen zamani dan a kafa dokar har ta shafi wannan zamanin amma tun da bai hana bayan nuna dokar duk ɗaya ce kenan Bilal ya ce wallahi la namna'uhunna qala mai rawaito hadisi ce fa aqbala alaihi abdullah sai abdullah dan umar ya juyo ya kalli bilal dan sa ne fa na cikin sa fa sabbahu sabban sayyi'an ya zage shi zage mummuna ma sami'tuhu sabbahu mislahu qattu ban taba jin ya zage shi irin wannan zagin ba tun da nake wa bayan ya zage shi ɗin sai kuma yace ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari hadisi daga manzon Allah wa taqulu wallahi la hunna kai kuma yanzu kana cewa wallahi sai mun hana su a wata rawa da yace wallahi ba zan kara magana da kai ba bai kara magana da shi ba har ya mutu waɗansu suka ce daga baya tarihi ya nuna an yi musu sulhu an babba ta hakuri an ce ai shi ijtihadi ne yana ganin yanzu ya mata sun lalace ba kamar da ba bai kamata a hana su ba haka haka dai aka lalace Abdullahi dan Umar da kyar dai aka aka jawo shi ya hakura <laughs> wato kaga ahlus sunna kenan ce annabi ya ce kika ce kaza dan sa ne fa ce wallahi ba ni ba kai annabi ya ce kar a bar su ta kai kace a kar a hana su kai kace sai ka hana su ma'ana kana bai da martani ga manzon Allah kenan Wafi fi lafzin li a wani lafazi na imamu muslim la tamna'u ima Allah masajid kar ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah ima Allah mata kenan bayi na Allah kar ku hana su zuwa ga masallatai na Allah ma'ana bayin nasa ne ko masallatan nasa ne abinda za a fahimta cikin wannan hadisi istihbabul izni lil mar'ati bis salati fil masjid idza talabat zalik mustahabbanci shi haka malai in ba haka ba ai wajibci ya kamace ci mustahabbancin yi wa mace izini ta je masallaci in ta nemi hakan daga wurin mijinta dan idan yace mustahabbi ne ta je ma'ana idan ya hana ta ba da laifi kenan wanda a doran hadisi yana da laifi in ya hana ta dan da ba laifi ina dalilin Abdullahi da Umar zai daukan wadan wancan matakin mai sauri haka na biyu anna jawazal izni laha ma adami zinati wal amni min al fitna wato halaccin ba ta izini ta je din nan wannan fa sai tare da rashin yin ado tare da amintuwa daga fitina kama habbi zalika al ahadith kamar da dan sadi sai suka nuna ma'ana za ta ta je masallaci sai ga ta yi ado ta shafa huda ta shafa jambaki kuma ta fito babu hijabi zan je masallaci ce a ba za ki je ba ba wai ina hana zuwa masallaci bane Allah ya ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula ke kin fita da tabarruji gashin kanki a waje kina ado kina menene ko me na fita ba za ki fita ba ba yanda za a yi fita haka ba bambanci a nan gurin tsakanin masallaci da unguwa in dai za ta fita da ado ta sai a dauki mataki a hada amma in ta yi shiga ta kamala ta sanin ya kamata babu fitina ta ce za ta tafi shi kenan magana ta daga ta kare wa yadharu anna jawaz al-izni li mujarrad salati mara yake a zahiri dai za mu iya fahimta kamar wannan izini saboda kawai ta je ta yi sallah ne amma da sama'il mawa'iz amma abin da ya shafi sauraron wa'azi wa kutubil ayat da sauraron hudu ba ta idi fa yajibu hunda wannan tilas ne ma sai sun fita kama ya ake fi hadisi umma atiya kama yadda hadisin umma atiya ke ke nunawa tace umirna an nakhruja fil idain al awatik wa zawat al an umarce mu fita ranar idi guda biyan nan karamar sallah da babbar sallah al awatik waɗanda suke manyan mata kamar abin nan kenan wa zawatul qudur da kuma waɗanda suke cikin khidr dinsu su wato kamar ƴan mata kenan dukkan ma an umarce mu cewa mu fita zuwa ma'ana dai abinda da yake zuna a nan gurin wajen abinda za ta je sallah wato sai ta nemi izini za ta fita amma idan za ta je neman ilimin addini ne ko sauraron hutuba ko sauraron wani karatu wanda da shi ne za ta gane faralin ainihin ta ko da ba izini za ta fita duk na idan ta ado kuma za a yi abin nan ba za a ce karki je makaranta ba sai dai a hana ta ado din sai dai an ga cewa kiyayyarsa da karatun ya kai matsayin da in ta ce ba za ta yi ado ba in an ce sai ta goge adanta sannan ta je za ta ce ma ta fasa karatun gaba daya to kuma kar mu bar ta mutu suna shirka ta je makarantar yau da gobe yau da gobe sai malami ya mata wa'azi duk wanda yake karantar da mata zai yi experience din wani abu galibi akwai mata lokacin da su zo karan farko kaga cewa ba za su iya sa hijabi ba to karka ta musu cewa kowace sai ta sa amma dai ka rinka yin wa'azi akai akai wata rana baka san lokacin da za ka ganta da hijabin ta ba an gane ku to amma idan ka kyale ta kace lokacin nan sai ta bi dokar ka'idan makaranta ɗari bisa ɗari yadda waccan take to abin da zai faru shi ne sai ta dinga zuwa makaranta sanadiyar rashin zuwa makaranta sai ta faɗa kowane irin jahilci har ma kafirci sai ta samu kanta a ciki to kuma wani abin da zai baku mamaki a ko lokacin da matar tana so ta sa hijabi amma mijin ne baya so ta sa yana nan kuma akwai maza da yawa irin wani dan me za ta sa hijabi shi mai daba akwai wani ma da yake zuwa zance wurin wata wai ta zo tana fatawa yana zuwa zance wurin ta amma ce wallahi in dai bata daina sa hijabi shi dai ne zai daina zuwa da ce mafi alheri kenan ya daina zuwa gari Allah zai masanya miki da wanda ya fi amma ina tun kafin ta zo gida kuma zai ce ta tsire hijabi kuma ma'ana in ta zo kuma sai da yake nan ita dan a lokacin nan ne yake daukin ta ma amma ba zai bar ta Allah ba ina idan ta zo gida bayan sun saba da juna shekara ɗaya shekara biyu an zama jiki ba sallama sai ce ta dina ba rana to duk irin wanda akwai akwai wani malami da yake matsawa a makarantar mu yana matsawa dangane da tarbiyyar mata musamman hijabi da menene baya baya take sosai baya dariya sosai to sai wata rana ya fita yana zai je unguwa sai ga wani daga cikin wata ɗaliba daga cikin ɗalibansa a makaranta suna tare da mijinta a cikin mota to mijin ya sa ta ado ta karkata dan kwali ta yi menene ba da hijabi tana ganin malamin sai ta dace kirji sai mijin ya ce me ya faru na kakin ya ajiye zuciya ce wallahi malam ne ina jin tsoron ya gani dai in na je makaranta na shiga uku ce dama abinda malaman naku suke cewa kar ai nan kar ai hijabi sai ya dawo da mota sai ya rubar sai ya je wurin malami ya taka shi ta maka Allah barka dai yace dan ka gani ni ne mijinta nace ta fita haka ni ne ni ne nace ta fita malamin ya ya yana cikin damuwa na ce ba da shi ba komai ba dai suna zuwa makaranta ba a dai tafi a dai juru zuwa rafi wata rana a je a dawo da tulun haka ba komai ko ba haka ba to dole sai da tarbiyya kuma tarbiyya kuma sai a hankali za a ja mutane gurgudan yadda kokolwa kokolin su za su yi dauka na hudu shiddatul inkari alama ne sarrafa ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam sanani inkari kan dukkan mutumin da yayi itirazi ga sunnar annabi na biyar annahu yanbaghi liman arada an yuwajjiha kalam al-shari ila ma'ana ila ma'anan yara an yakuna zalika bi adabin wa ihtiram ya dace ga dukkan mutumin da yake son ya fuskantar da wata magana ta shari'a zuwa ga wata ma'ana da shi ya hararo to ya kasance hakan ya faɗa da ladabi kaga da bai kamata ya ce wallahi la namna ahunna ba haka gaba daya da ya kamata ya ce duk ina ganin da eh, zahirin hadisin yana nufin inda ba za su yi ado bane ba sai ba za a hana su ba kaga ya ladabi kin amma da ce sai mun hana su sai abdullah da Umar ya ga cewa lalle akwai itirazi ga sunna ya kamata a taka masa bulki ku yi hakuri mu karanta wannan hadisan dan naga suna da alaka da sunnar ratiba kuma tun azra zan yi wa'azi kan sunnar ratiba da kuna sakaci da ita amma bari ku ji kai tsaye daga bakin manzon Allah babu sunanin ratibati wa ta'kid raka'atay sunnatul fajr wa fadliha wannan babu ne da yake magana dangane da sunnonin da ake kira ar-ratiba tare da karfafuwar sunnancin raka'atan Fajari da kuma falalarta malaki lis-salawatil maktubati sunanun ratiba salloli guda biyar din nan ne suna da sunnoni da suke jerance da su ko kafin su ko bayan su sahhat fiha sunnatul mutahharatu hasan wa fi'lan sunnar annabi ta inganta da wannan hassan wajen zabaraswa wa fi'lan da kuma aikin annabin aikace wa taqrira min ash-shari' da kuma tabbatarwar mai shar'antawa shine manzon Allah an yi a gaban sa bai hana ba Wala laha fawaidu azima irin wannan sunnoni suna da fa'idoji masu yawa wa awaidu jasima suna da amfanoni waɗanda suke manya-manya min ziyadatul hasanati na yawan ƙarin lada wa rif'ati darajati da ɗaukakuwan daraja wa takfiri sayyi'ati da kankare zunubai wa tarqi'i khalalil fara'id da kuma cike tangardar da zata iya samuwa cikin farilla wajabari jabari naqsiha da cike na kasunta kuma لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشريفة عليها da haka ya dace kulawa da bayan da kulawa game da sunnonin nan da tsananin kiyayewa game da su haza fil hadari a halin zaman gida kenan amma fi safari amma a halin tafiya falam yunqal an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu salla shay'an min hadhihi ar-rawatib ba a ruwaito daga annabi ba cewa ya sallaci wani abu na sunnonin da ake kira ar-rawatib illa rakatai al-fajr sai da rakatai al-fajri fa kana la yadahuma waɗannan rak'o'i biyu annabi ya kasance baya barin su la hadaran wala safara baya barin su a zaman gida baya barin su a halin tafiya al hadisu tasi wal hadisi na 59 an Abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'a wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da isha Abdullahi dan Umar yake cewa yi sallah tare da Annabi raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayanta raka'a biyu bayan juma'a da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan sallar isha'i kun da kyau waɗannan duk suna ake kira arrawati sallolin da ke haɗan fari haɗe da wata sallar farilla da annabi ya nuna a yi ta ko kafin ta ko bayan ta wa fi lafzin a wani lafazin ce fa ammal maghrib wal isha'u wal fajr amma kaga magariba rakawo'i biyu da ake ta wal isha da isha'i rakawo'in bin da ake bayanta wal fajru da rakata da fajri wal jumu'a da raka'o'in da ake yi bayan sallar juma'an nan guda biyu fa fi baitihi sunna shine annabi na yin a gidajensa a gidansa kun fahimta da kyau wa fi lafzin lil bukhari a wani lafzin na bukhari annabi na umar qala haddathani hafsatu haddathatni hafsatu abdullahi da umar yace yar uwarsa hafsa ta ba shi hadisi ta ba shi labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatlu'ul fajr annabi ya kasance yana sallatar rakawoyi guda biyu marasa tsawo bayan alfijir ya keto wa kanat sa'atun la adkhulu ala sallallahu alaihi wa sallam fiha wa kanat sa'atan abdullahi da umar yace wannan ko lokaci na bayan ketawan alfajir wata sa'a ce la adkhulu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fiha ba na shiga wurin annabi a daidai irin wannan lokacin da haka ba ni na gani ba hafsa ce ta ba ni labari wato jiddar rakatan alfajir din kenan ko an aisha radiyallahu anha alhadith 60 kenan hadisi na 60 daga aisha Allah ta kare da gare ta qalat tace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr Aisha ta ce annabi bai ta taba kasancewa ba a kan wani abu min nawafil na nafilfili a shan da da ya fi tsananin bibitarsa da kankan da shi ba baya sakaci da shi minhu ala rak'atay al fajar sama da raka rak'atay zakoyi guda biyu na sallan al annabi na matakar kula da su ba baya sakaci da su wa fi lafzin muslim amma a lafazin imamu muslim raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rakawoyi guda biyu na alfajir din nan sun fi duniya da abin da ke cikinta falalar da ke gunce cikin su to a nan gurin ya dakata dangane da waɗannan a gaskiya bai gama kawo dukkan hadisan ba ba dan koyo ba kila dan saboda ƙa'idar littafinsa sa shine zai kawo hadisan bukhari da muslim kadai amma ka'ida ar-rawatib yi rakawoyi goma sha biyu ne hadisi ya zo a haɗe ya kawo su gaba ɗaya cewa annabi ya ce dukkan wanda ya kiyaye mun wannan rakawoyi goma sha biyu din a yini na lamunce masa aljanna rakawoyi goma sha biyu a yini raka hudu kafin azhar da biyu bayanta ya zama nawa da raka'a biyu bayan magariba da raka'a biyu bayan isha'i da raka'a biyu bayan ketowan alfajir wato rakatan alfajir sha biyu ken manzo Allah ce dukkan wanda ya kiyaye mun rakawo innan sha biyu to na lamunce masa gidan aljanna kuma wannan su da ake kira rawatib dan haka ahlus sunna ba su sakaci da su hudu kafin azhar biyu bayan ka a wata riwaya biyu kafin azhar hudu bayan duk wanda kai yayi ko kai hudun kafin azhar biyu bayan ta ko kai biyan kafin azhar hudu bayan ta sannan biyu bayan magrib sannan biyu bayan isha'i sannan biyu kuma rak'atan al-fajr kenan idan ka hada shi da rakawi goma sha yayin da ka zo kaifiyar yin guda hudun nan na kafin azhar yaya za ka yi su in ma mun dauka kafin azhar za ka yi hudu baya kai biyu ko mun dauka kafin ta kai biyu baya kai hudu ne yaya za ka yi wannan rakawoyi guda hudu abin da yake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan rakawo'i guda hudu za ka yi biyu ka zauna ka yi tahiya ba za ka yi sallama ba ka tashi ka kawo biyu shine abin da sunna ta tabbatar biyu ba tare da sallama ba sai tahiya kadai sannan ka kawo biyu sawa'un za ka yi su ne kafin a zahar ko bayan ka in ku dama bibiyun ne yi baka da matsala to wannan rakawi goma sha biyu kamar da faɗa hadisi haka ya kawo su a ingance waɗannan Eh, imam an ya yi tari mai kyau na hadisan wannan cikin riyadu salihina aha daga nan gurin kuma akwai waɗanda ba a nan layin suke ba su kamar hudu kafin la'asar wannan hadisin ta daban manzo ta rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci raka'a hudu kafin la'asar hudu kafin la'asar banda bayan ta hudu kafin la'asar ita ma wannan hadisin ta daban kadaitacciya ba tare da ya shiga cikin hadisin sha biyun can ba daban sai ka dauka sai ka hada a biyun bayan juma ita ma gashi cikin wannan hadisi zaka fahimce ta daban ita ma sai ka hada sai ka dauka sai ka hada gaba daya ina fata an fahimta waɗannan nafulfuli suna yake kira rawati wato waɗanda ba a sakaci da su kuma malamai suka ce yana daga cikin fikihun da za mu fahimta karkashin yin su kafin farilla da yin su bayan farilla saboda yin su kafin farilla litatahayya an-nafs don zuciya ta kimtsu ta shirya duk wani tunani a cikin nafilar ka riga ka gama da ki ka yi sharar fage da ka zo farilla sai hankali ya taru to amma me hikimar yin su bayan nafila bayan farilla din kenan hikimar yin su bayan farilla suka ce dama ita nafila hadisi ya tabbata daga bakin annabi ta hanya ingantacciya sallolin nafila akan ciki gibin da ake da shi ne na farilla da su to shi yasa kila farillar da ka akwai dan tangarda a ciki to da kai nafilar ta baya sai ta cike wannan giko ina fata an fahimta to galibi zamu ga idan an zo darasi idan aka yi sallar magariba kaɗan ne suke tashi a cikin masallacin nan gida ɗaya cikin goma su tashi sai na raka a nan wanda ya kamata kowa ya tashi ni abin da yasa bana yi ni matafi ne idan annabi na cikin halin tafiya baya yin kowace nafila sai guda biyu raka'atan nalfajari da shafa'i da wutri dinna na fulfili yana dakatar da su ina fata an fahimta to wannan kenan wato ya kamata a kula da waɗannan wato ainihin salloli da ke kira a arrawaji nake ganin sai mu dakata nan gurin abinda muka fata na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe